sai mai kokari mu rage da yawa don kila gobe mu gama in Allah ya so gobe za a rufe gobe za a lahadi ba ya kamata ga abin nan wa adadu ayatiha tis'un wa tis'una aya wato adadin ayoyin wannan sura wato 99 wa mawdu'uha ar-ra'isi abinda take karantarwa huwa ibrazul masir al-mafuti wato bayyanar da makoma wanda yake ana tsoro allazi yantazirul kafirun wanda yake kafirai masu izgili ke jira masu izgili da addini watarji'u kulluha ila zalikal almihwar wato duk surar za ta komo ga tsoratarwa ga makoma wa kun hamta ko almihwar al'asil wato mihwar wato abin nan kamar eh, mai sunan shi wanda ake eh, jewaye abu a shi mihwar eh, abin nan magurji abin da yake ana jewaye a kansa shine mihwar Eh? a ah, in kana nika akwai dan magurji akwai babba wanda ake hawa a kan da eh, dutsen nika din eh, al'asiri ay sawa'un fi zalika al-qissatu wa mashahid kawani wato qissar da a ciki ko kuma ya ambaci wani abin nan aya ta kaunu wa mashahid al-qiyama ko kuma ambaci wani abu na abin da zai bayyana ranar kiyama Wata jiha da kusko da abin nan tambihi wanda ake yi abin nan shiryarwa wa taqiba da taqibin da ake yi allati tazkuru bil qisar wanda yake za su gabaci kisa don sai an yi tambihi ga abin da kissa za ta kumsa wa takhallulu kuma cikin kissa a ambata taqibi wa ta'aqabu ala bayan haka nan kuma a tawo da wani taqibi wani karin bayani duk wannan dai zai koma ga nuna wa makoma gane ba su san abin gaskiya ba ne in mutum ya san abu gaskiya ne yana yana izgidi eh, babu tunani to ci gaba bismillahir rahmanir rahim alif lam ra alif lam ra wato Allahu alam bi muradihi bi zalika Allah shi an masani ga abin da yake nuhi da waɗannan haruffa kuma da an mutum ya lisa fa su iske sun yi takarari wajen haruffa cikin wannan sura tilka ayatul kitabi waɗannan ayoyin littafi ne shine qur'ani wato kenan ayoyi daga cikin ayoyin qur'ani wa qur'ani mubin sana abin karatu mai bayyana wa gaskiya daga ƙarya kun fahimta ko to ci gaba ربما يود الذين كفروا لو كانوا dai, ni يا فارا da yawa alladina kawar wadanda ke wadanda suke sun ka kafirta da yawa suke guri wato akwai wata qira'a rubbama ko ma duk dai da yawa wato wadanda kafirta ke in sun ga kiyama wato suke gurin laukanu muslimi da sun zan musulmi wa rubba lil kathir wato da yawa suke gurin da dai a ce mun zan musulmi da ya shi fa innahu yakasuru minhum tamanni zalika wato suna guri kwarai wakila littaqalili wa al ahwala tudhishum ko kuma don kadan ne wato suna mantawa sai tun gurin da suke yi na komawa kadan ne wala ko ba su walkawa kai ya tamannau zalika illa fi ahyanin qalila sai lokuta yan kadan ko kuma ko yanzu a nan duniya duk wanda yake ba akan gaskiya ba yana gurin da ya zama akanta sai dai bai san yadda zai komowa ba shedan ya tafi gaba gare shi Eh, duk wanda abubu in ya gana kwarai shawar shi yake gani sai dai bai san yadda zai yi ba don haka yake kiyayya da shi don ka a gan shi a rena shi shi <laughs> kun da ko eh, don ba ka kiyayya da wani sai kana ganin kana tsoron shi in ba ka tsoron shi komi yi kamar yadda an ka ambata an ka ce abin nan mm, don me kuke abin nan wani abin nan wani mutum da an ka ce don me kuke faɗa kuna abin nan hana wa'azi masu wa'azi da Qur'ani da hadisi amma masu kirista yan suna yi ba ku damu ba sai ce waɗancan banzaye ne <laughs> eh waɗancan banzaye ne abin da ba su jan kowa kun gane ko saboda ka in kaga mutum na faɗa da wani abu to tsoron shi yake hmm. to zarhum zarhum zarhum wato ka bar kafirai ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka bar su ya kulu su ci wai ta mata su ji dadi cikin duniya walihimul amalu sannan guri ya shagaltar da su bi dole da na cewa guri na cewa za su yi tsawon rayuwa gairi da waninsa ya shagaltar da su daga bari imani fa da ya'lamun nan gaba za su sani za su san karshen al'amarin su wa hadha muhkamun la yunsahu wannan aya ce tana nan tana aiki wato la yunsahu bil qitali fi ko eh, wato abin nan bil qitali fi wato la yunsahu bil qitali don an ce wato yaki ba akwai wanda yake ya abin nan ba akwai kafirai waɗanda za a yi amana da su babu yaki ko to don an ce a bar yaki ba an shahe hukuncin bane yana nan kun fahimta ko ga yaƙi in an yi amana shi kenan babu yaƙi amma wannan hukunci fa a bar su su ci su yi ta abin nan eh yana nan eh yana nan yana gudana fihi tahdidun li ahli ahwa akwai tsoratarwa ga masu bin son zuciya wallahi da wasa kun gane ko akwai mai tafsiri wanda ke cewa wannan an shahe shi ba a bari yace a eh, yana nan Ah, akwai yaƙi yana nan in sun taso a yi yaƙi a yaƙi amma in sun ce a zauna lafiya a zauna lafiya a ba su su ci su sha su yi jin daɗi su shagala har su mutu eh, mata ba su faru muna ba mu har musu to ci gaba to ci gaba to Allah ya ce ma'alaka namin na ba mu halakar da wani gari ba wato mutanen garin illa wa illa ta malum suna da littafi sananne wato Allah ba shi halakar da mutane tun bai musu gargadi ba ah, ko kuma kamin a halaka su sai an ce sai rana kaza kun fahimta ko kuma kenan don kaga kana gargadi sun ki an kyale su karka ce wai an kyale su ne sai lokaci ya zo hmm. to ci gaba ma wato kamar ajalin kitabun ma'alumun din shi an ka fassara da wannan aya ta biyar mata bi kuma mace ajala babu wata al'umma wadda ke gabata ajalinta ba ta halaka gabanin ta kai ga ajalin da an kabata. wa ma ya haka nan kuma bayan ta kai ga ajalin ba za su jinkirta ba Eh, duk yadda sun kai dibara kuma kun fahimta ko ku diba abin nan ingilishi eh, lokacin da suna ganin kamar sun mallake kowa cikin wannan hali sai Allah ya hitila kamin a jima duk kasar su ta ta zanya inda ko da maharki suna wannan tunani haka ne ga kowa bari ganin ka he kasa ka abin nan in Allah ya tashi tun kuɗe ka kamar nadin tabarma ne za sauki hmm. to ci gaba وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا لو ما تأتينا في الملائكة إن كنت من الصادقين. To, ku da masu irgili ke yi, wa qalu sun kace ya ayyuhal ladina zilla alayhi dhikr ya wanda aka saukar ma qur'ani innaka labajnun kai mahaukaci ne wato suna kira kira irgili wato wai wanda aka sauke wanda yace a saukar mai littafi eh, innaka lamajnun lalle kai ga wannan magana ta ka mahaukaci kake law ma ta tina bil malaikati in kunta min asarikin dan mi ba ka zo muna da malaiku su nuna su gaskata ka ko ko su zama odale in kunta min sadiqin kana cikin masu gaskiya fi kawai ga magana ka innaka nabiyyin da kace kai annabi ne wa anna hadha alquran min indillah wannan qur'ani daga wajen Allah ne to Allah ya gama ka da mala'iku to su su tsare ka ko ko su nuna muna qala ta'ala لا <laughs> tanzalul Allah ya ce ma nazul mala'ikata mu ba mu saukar da mala'iku ila bil haƙi sai da gaskiya sai kenan da lokacin ya yi sai wato bisa ga hukunci na saukar azaba a wannan lokaci mala'iku ke zakkuwa amma kanu idan zari har in an ka saukar wasu mutane mala'iku don su yi musu azaba to ba a yi musu ba a yi musu jinkiri a wannan lokaci hmm, kun fahimta ko wato neman saukan mala'iku da sun ga mala'ikun to azaba ta zo don haka wato mala'iki bai sauka ƙasa in dai ba lokacin annabi ba sai dai don yi azaba ban da mala'iku waɗanda yake masu marubuta su wannan aikin su ne dare da rana ma nuna zulu mala'ikata ba mu saukar da mala'iku bin nuni wa ƙuri a biliyayi ma yunar zalu kuma an karanta da ta ma tuna zalu ka gane kira a uku ne hmm. eh, inna na hannu إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون to kuma shi qur'ani bai bukatar sai an saukar da mala'iku ga tsare shi ko ga gaskatar da annabi gare shi inna nahnu nazzalna dhikra mu ne wato mu hakikatan mu ne nazzalna dhikra mun ka saukar da wato wannan qur'ani wa inna lahu lahafizun kuma lalle mu ne masu tsarewa gare shi wato za mu tsare shi ba a musanya shi shine tabdili ba a musanyawa a kawo wata magana matsaye shi wa harihu ko kuma a karkatar da magana yadda take wa ziyadatu babu qari wanda kasu ba ragi bi khilaf al-kutub banda sauran littafai al-munazzala wanda an ka saukar da sauran littafan sama duka Allah bai alkawalin tsare su ba faƙad da halafi hatta harifu wato wani karkacewa ya shiga ciki wata tabdil da musanyawa li'anna Allah wakkala hifzaha lil ahbari war rabbaniyin domin waɗannan littafai tauratu da injil Allah bai alkawali ba na tsare su sai yace su malaman su su tsare don haka kowane malami sai abin nan eh, sai ya karkace aya abin nan kun ga akwai kwamiti na gyaran bible eh, ko babu shi Eh, su karkace aya ce wannan yanzu lokacin ta wuce ko ya kamata mu ƙara kaza to musulunci yana da wannan fa baddalu saboda ka sun ka musanya sun ka musanya taurata da inji walau kana muwakkalan li hibzil ulama la baddalu shi ma qur'ani da an bashi ga tsaron malamai da duk sun musanya shi ko kuma da yanzu ba su amshe sun ba tijjani hmm, kama baddala haula kamar yadda waɗannan sun ka musanya walakin bihamdillahi lam yaf'al dalika wato Allah bai haka nan ba bai bar shi ga hannun mutane su musanya ba shi eh, eh, su yi yadda suke ga dama shi zai tsare shi da kansa balla hafazahu Allah to kun gani an ce akwai hadisi wanda yace ah, ulama ummati ka anbiya bani isra'il wato malaman al'umma ta kamar annabawan bani isra'ila suke ba cewa an kai su malamai suna da daraja ta annabawa ba ba cewa an kai suna da daraja kamar ta annabawa ba amma aikin da suke yi ya yi kama da annabawan bani isra'ila domin an abin nan taurat da injil ko kuma taurat don ita ɗaya ta samu annabawa bayanta wato abin nan kamin a yi ƙarni ko kamin wani daga wani annabi zuwa ga wani malamai sun cancanza sun kakkara sun rarrage to sai a wani annabi ya taho a kuma masaukar da ita kamar yadda take a ebe kari kun gane to a musulunci wato Allah ya saukar da Qur'ani ya ce ba a musanyawa amma muyagun malamai na nan na ƙara bidi'o'i ko ba haka ba eh, in an samu malamin ƙwarai sai ya to ya ce wannan bidi'a ne wannan bai cikin Qur'ani wannan bai cikin hadisi <laughs> kun gane ko eh haka ne eh, kun ga kenan ashe wannan yayi kama da abin nan eh, domin wato a ba mutum basira har ya iya gane wannan qur'ani bai shigo cikin qur'ani ba ya hita wani abin nan ne wani kyauta ce ta Allah kuma abin ya nan aikin da yake nan bayan ya to ya iske kasa lumuye ko da an ka kawo addini an kawo shi karkace kuma an ka karantar da shi akan haka ya tashi Allah ya bashi basirar da ya gane cewa abubuwan nan ba su da kyawu har ya komo yana cewa hadisi hadisi da Qur'an kuna ji zumaina da ijma'u su uku ɗai abokina. Kun gane ku? To, Allah ya taimake mu. Allah ya tabbatar da Bayan saukar da taurata din eh a sauka kuma saukar taurata din ka gane to To an ka ci gaba yace Wala ƙadar sanna min ƙaulika, Allah yace ma annabi mun aika gabaninka mun aika manzanni fi shi'il awwalin cikin ƙungiyoyi na farko. ai abin da min ila fatil mawsul li sifati ai abin nan jamu shi'atin wa hiya al firqa wa tabi'a da nan ka samu shi'a shi'a domin suna shi'atu ali kun da ko al muttafiqatu ala tariqi wanda yake sun hadu ga bin hanya guda sunan su shi'a wa mashabin wato ko kuma masaba su ra'ayin su guda sai a ce shi'a wa wa min min sha'ahu idza taba'ahu ana ta sha'ahu ya bi shi kenan ga ra'ayinsa wasu mushiya an ai musu suna wato kungiyoyi annahum taraku dinan domin sun ba addinin sun alƙawi mai daidaitacce wata farako sun sun kararraba fi turiqil lalal ga hanyoyin bata wal bid'a da bid'o'i wato kenan al'ummomin da na gabata waɗanda yake Allah ya aiko manzanni cikinsu daga baya sun rarrabu sun kazan ƙungiyoyi daban-daban kamar yadda nan mutanen ka ana tsoratar da su kada su zan haka nan kun fahimta ko to wa ma ya ti wa ma ya ti wa ma ya ti min rasulun su ƙungiyoyin nan wani manzo bai zo musu ba illa kanu bi yasazunha ce sun zan suna izgili da shi kastihza'i qawmika duka kamar yadda mutanen ka ke ma izgili wa hadha tasliyatu lahu sallallahu alaihi wasallam wannan hankurtar da annabi ne sallallahu alaihi wasallam kenan duk abinda an kai ma kada ka damu haka an kawo wasu gabanin ka to ci gaba kazalika nasluku fi qulubil mujrimin kadhalika nasluku haka nan kuma muke shigar da izgilin nan wato abin nan na ƙaryatawa fi kulubil mujrimin cikin um, um, zukatan masu laifi wato waɗanda an masu laifi kenan wannan abu bai tsaya ga na farko ba ko cikin jama'a ka duk wanda yaje yana laifi da gangan wato za a sa wannan karkacewa kun fahimta ko da son izgili la yu'minuna bi ba za su yi imani da wannan zikiri ba da wannan qur'ani ba har khalasunul awwali amma ko mu yan ba su yi imani ba to abin nan abin nan al'ada ubangiji ta azabtar da wanda ya kibin abin da yace ya gabata wannan kuma yana nan kenan zai zo kun fahimta ko ai sunnati la sunna ubangiji fihin gare su min ta'dibin ne musu azaba bi takadhibihim anbiya'am don kareta da suke wa annabawan su wa haula mithluhum wadannan su ma wanda duk yayi izgili ya karyata haka abin zai zo masa Allah ya tsare mu to ci gaba ولو فتحنا عليهم بابا bayan wannan shi bayan wannan eh. walau fatana eh, walau fatana alaihim wato da mun bude musu baban min samai da mun bude wata kofa ta sama fadallu fi yarjun sun ka yini suna takawa ciki da mun musu hanya suna zuwa sama don wai su yi imani da qalu inna masu kira sanna da ba su yi imani ba su ce a'a ai an an sihirce mu ne kawai ai da wato an abin nan la qalu inna masu kira absaruna wato an rihi an kullan mu ne kawai wa ma yusaddu bil bab absar na an rihi idanun mu ne wato ruwan nan da ake da Musa ma ba gaskiya bane bal nahnu qawmun masrun a a mu mutane ne waɗanda an ka sihirce ai sahira muhammadu hukulana muhammad ya sihirce hankulan mu kama kalu kama yadda sun ka faɗi haka nan inda zuhuri gairi mu lokacin da wari ya bayyana min al-ayati na ayoyi domin annabawan da sun ka wuce duka komai sun ka taho su ce a a tsiri ko mutane suke yi kamar yadda suke cewa wai wanda ya taho kudi yake ba shi koko wata addu'a yake ba shi mai abin nan kamar yadda ne suke cewa da wani ya zala ana ba mu eh, eh shine wa ka annahu sukira absaruna wato kamar an an an sihirce abin nan hankulan mu idanun wala wala uqulana kuma abin nan wala uqulana babu hankula gare mu sukira absaruna la la uquluna ba hankulan mu ba wato ga hankulan mu muna nan wa nahnu wa in kunna natakhayyalu bi absarina hadhihi ashamu ko da yake muna ganin sifar waɗannan abubuwa da idanunmu ka annana nas'alu kuma muna taka zuwa ga sama wannan kullu sama muna shiga sama lakin nana alau bi kunna amma mun ga mun sani da hankalin mu annal hal bi khilafi wato abin ba haka yake ba ai la haqiqatu babu haqiqa gare shi sun Makalu, bal na hannu kawo masu sannan suka ce a kai dai an yi muna sihiri mutane ne waɗanda an kawo sihiri ka annahum adrabu anil hasri fil ibsari kamar sun ce da an yi sihiri ga idanunmu to yanzu ba ga sihiri ba ga nan ya tsaya ba har ga jikinmu ya shiga wa qalu bal jawaza zalika ila qulina wa to sihirin ya wuce gani har ya kai ga hankulan mu bi sihirin sana'a na don wani sihiri wanda ya aikata shi gare mu ai inna adama imanin wato rashin imanin su laysa li adami la'ili ba don wai babu hujjoji bane akwai hujjoji Wa yamna yamna'ukum anil imani anil mala'ikata la tanzul kuma da an kace mala'iku ba su ba su sauka ba shi wato ba shi ya hana su ba shi ya hana su imani ba Wasu su'udun ila sama'i ashaddu dilalatan da an kaddara musu su hau sama duk da sun hau sama duk da haka ba za su yi imani ba wa alsaqu bihim wato ya cewa da su min nuzul malaika to ko da an yi sama da su duk da aka ba za su yi imani ba inna ma hum qaumun mukabirun masu fada da gaskiya ne bila mubalatin bas kula ba bil haqqi da gaskiya alwali duk yadda an ka fada musu gaskiya ba su damuwa da ita Allah ya tsare mu Thank you. to kuma eh, kuma eh, innahum idza samaru fi talabil ayati ba su imani sai sun nemi ayoyi to ba sai an saukar da wani abu ba wala kad ja'alna fi samai burujan mun sanya burjoji cikin sama wato kenan abin wuraren saukar wata kila manazirin tasiru fi alkawaki wato wurare ne wanda yake abin nan taurari na tafiya akai wato taurari bakwai wa hiya ithna ashara inda inda almunajjimin wato su manazil din nan buruj din nan wato goma sha biyu ne ga waɗanda sun kasan ilimin falaki su ake ce ma alhimlu was saur wal jawza was sirtan wal asad was sumbula wal mizan wal aqrab wal qaws wal jadi wal dalu wal waɗanda su ne abin nan eh, su ne buruj sannan da taurari bakwai waɗanda yake suna tafiya a kansu وهي wal والزهرة wal-shams, eh, wal mushtari wato cikin waɗannan eh, biyu mutane suka sani wato rana da wata wato ɗaya ne daga cikin waɗannan watanni bakwai masu abin nan gewaya sannan akwai mushtari akwai zuhal zuhal ya na girma haka nan abin nan mushtari ya na girma amma ya yan suna nesa kwarai ba a iya cin kansu to haƙalu almirrish lahul himlu wal aqrab wato kowane cikin waɗannan bakwai akwai waɗanda yake gewaya tsakanin su wato kamar mirrish wato wajen buruj wato yana tsakanin himlu da aqrab zahara lahas saur mizan da shi kuma yana yawo tsakanin jauza da sumbula kamar yana yawo abinan wato abinan shina da buruji na wanda ake ce masirtan shams ita kuma tana da buruji guda wanda ake ce ma asad wal mushtari lahul qaus wal hut mushtari yana da biyu qaus da hut zahara lahul jabi wad dalu ah, wa ana araha wallahu alam wannan shine malamai sun ka faɗa amma ni ga gani na majami'un nujumi sune wato abinda taura haduwar taurari wato kowane tauraro ba ɗaya bane taurari ne waɗanda sun ka haɗu sun ka yi majmu'a guda li'annan nujum jami'u wato su taurari ƙungiya ƙungiya ne wa kullu mujma'in ya tawi ala jumlatin minan nujumi kowane daga cikin buruj wato ya tattara akan taurari masu yawa la ya alamu adadu ha illallah ba wanda ya san adadin su sai Allah zai khalaqa wanda ya halitta su wa kullu majmu'atin yaduru ba'daha hawla ba'd kuma kowane kungiya na taurari suna gewaya juna ala nidamin badi bisa ga tsari mai kyau wa fi wadha'ifa mukhtalifa kuma cikin ayyuka waɗanda suke wa Allah daban-daban don amfanin jama'a tadullu ala bahir qudrati su kuma su duka suna nuni ga marinjayen hikima Allah wa hikimati da hikimar shi ta'ala eh, fi dhihnil ko ah, eh, fi dhihnil basir wato waɗannan cikin abin nan suna yawo cikin hikimar ubangiji kuma wato abin nan ga hankalin mai basira yana ganin su wa zayyanaha lin nadirin mun ka kawata su wato mun ka kawata sama bitilkal kawaki da waɗannan taurari ko ko da waɗannan ƙungiyoyi na taurari waɗanda ake ce buruj fi ru'yatil ayni ga ganin ido lin nazirin ga masu dibi li kulli man yanzur ga duk wanda ke dibi wayara shiga ma fi sama abinda a cikin sama min ha na yawan sa wala ha da hasken su wanti ha da watsuwarsu, su fi kulli nahiyatin ga kowace nahiya min nawahi sama'i mutun rana ta fadi kadiba ga yadda sun ka watsu wa kibari ha da girman wato jikinsu wa sur'ati ha da gaugawar tafiyarsu wa ha bayna aflaki da juya wasu tsakanin falakokinsu ma tawazuniha hafiya makina ko wace kuma ta tsare hanyar ta ba ta gushewa da gare ta abin nan ga sunan ba ba su jan ba su jan juna kowanne na tafiya akan hanyar shi wa adam su saƙo da ba da ala balin wani cikinsu bai faɗi akan wani ba ga sunan abin har abada wata wannan abin nan ɗan mutum yadda ya wannan ya san wato tsarin Allah ne to ba ya bukatar wata aya in har yana son ya gaskata annabawa to wa hafiznaha wa wafizna ko mun ka tsare sama da taurari min kulli shaytanin rajmin ga dukan shaytan wanda yake wanda an Allah anan ne Allah ya la'ane shi wato abin nan yadkhulu yadkhulu shaytanu fi samai fa sa wato ita abin nan wato ko wace abin nan sama ta ta farko ko ko sammai wato Allah ya hana shaytanu su shiga ciki don su bata ta da kafirci fa hiya mutahharatu min ash-shirk an tsarkake ta daga kahirci wala yubadu fiha ghayru Allah ba abota ma abinda ba Allah ba ciki wato ba a shirki sai akan ƙasa kawai to ci gaba abin da yasa ba a shirki sai akan ƙasa domin nan Allah ke son ya ɗaukaka mutanen ƙasa inda babu shaitan ba za mu yi nishadi ga ibada ba kuma wa'azi ba zai amfani ba kuma Allah ba zai bayyana adalci ba a sai nan barin shaitan yana yawo tsakanin musulmi wannan ya yarda wannan bai yarda wannan ya faɗa wannan shi kaza a sana ai adalci tsakanin su wannan wata hikima ce to cika ba to ko da an ka tsare sama shaitannu ba su zuwa can akwai wasu abin nan shaitannu waɗanda ke hawa zuwa sama su ɗora sauraren sata saurare minal jin daga cikin aljannu don su ji abin da ake faɗa su to su ɗora faɗa mu bokaye in ya ji kalma guda ya to ya faɗa boka ya ƙara abin nan tis'in da tara ya ta ƙarairayi shi ma bayan sauko bayan aiko annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare fa adbahu shabu mubin duk shaytanin wanda ya tafi yana saurare to yula ta wuta ta abin nan tauraro za ta bi shi ai lahiqahu kawkabun sai tauraro ya diske shi eh, abin nan wato abin nan sinan aw shi'ula wato wanda yake kamar kamar eh, kamar mashi ko wata yula min hutta gare shi li'u yuhriqu wanda yake na haske ya tafiya kone wannan eh, abin nan ya kone wannan shaytani aw yazqubahu ko kuma ya huje hankalinsa aw yukhbilu ko kuma ya bata hankalinsa wa dhalika anna shayatin kanu la yuhjabuna an samawati da al'amari yake gabanin annabi sallallahu alaihi wasallama mala'iku abin aljannu ba sha muka ce suna iya hawa sama wa yadkhuluna ha su shige ta wa yatuna bi akhbari ha su ko su komo zuwa ga ƙasa da laburan da a ciki ilal kahan zuwa ga bokaye falamma wulida isa muni umin thalath sanawati samawatin amma lokacin da an kafi Isa alaihi salam sai aka hana su zuwa ga sama uku na, na sama wato ta bakwai da ta shidda da ta da ta biyar wato an ka hana su zuwa can wala ma wulida Muhammad sallallahu alaihi wasallam min umina samawati bi azmiha amma da an kafi annabi sai an ka hana su zuwa sama duk gaba dai sun masaru ya sarikuna samu bayan haka nan suna zuwa don sata Ah, almasmu wanda yake ai almasmu abinda ake sauraro abinda ake faɗa mala'iku wato daga baitul izza ah, khayramuna bishahayrumuna asai a jefe su bishobi da taurari wato su abina su mutu to ci gaba taurari ko ku hasken taurari yulat yulat hmm, wani abu ne ke yankewa daga girgije ya abin ya harbe su to ci gaba الأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل kuma dai daga cikin ayoyin da ya kamata mutum ya diba ya huta da neman wata mu'jiza wato ya diba wa khalaqana ayatan ukhra mun halitta wata aya ta daban wato al'ard madanaha ƙasa mun miƙa ta wasa'ana ha mun yalwata ta hatta annaha tara hal uyun mabsuda har in mutane mutun ya dibi ƙasa sai ya ganta kamar shinhide wal qaina fi arwa sai mun ka jefa duwatsu cikin ta wato duwatsu waɗanda yake tabbatacci li Allah ta taharraka don kada ta dora motsi wata ta bi'aliya bi aliya ce zan ta rusar da abinda akan ta mutanen da aka kai su mutu wa ambatana fiya min kulli shay'in mawdun munka tsirar a ciki ko wani arin tsiri wanda yake yana ana auna shi ay ma'lum wanda yake sananne muqaddarin wanda anka kaddara inda Allah wurin ubangiji fa yu'lamul qadaru alladhi yutaju ilayhi nas kuma a san wato gwargwadon abu wanda mutane ke bukata mai tsirin ma da ke hitowa ana fidda shi gwargwadon bukata in ba don haka nan ba an ka tsirar da dukan tsiri ba mu san yadda za mu yi da shi ba sai ya halaka mu to ci gaba وجعلنا لكم فيها معايشة وجعلنا لكم فيها معايش mun ka sanya muku abubuwan rayuwa cikin ƙasar wato kamar ‘ya'yan itace da ƙwaya waɗanda ake ci waja'alna lakum mun ka sanya muku mallastu lahu bi raziqin mun ka sanya muku bayi ko kuma um, masu yi muku aiki wanda yake ba ku ke bashi abinci ba ah, kai mutun shi mutun ka bautar da shi yana ma hidima ba kai ka ciyar da shi ba kai ka bashi sha ba kai ka koyi ba wannan kuma wata ni'ima Allah ce ya ɗaukaka wasu akan wasu to wannan bauta iri iri ce akwai bauta wadda an ka sani bayan haka nan bautan nan ba ta karewa ko ka sa wani ya ma aiki ka biya shi ai duk nau'in bauta ne Eh, in ba haka nan ba wanda duk kasa yana ma aiki ya zalle baranka yana yiwa shi zan shine matsayin kai kuma ka zalle baransa min al-abidi na yi wadda wabi da dabbobi wala an'ami da dabbobi fa inna ma yarzuquhumullah ba ku ka ciyar da su ba Allah ke ciyar da su fatan una bi amma duk da haka ku komo kuna amfani da su wa hadha min gatil imtinani wannan na cikin gayar bada ni'ima ga wanda ubangiji ya ba ku wa ayatun zahira kuma aya ce bayyananna wato lahum gare su tadullu ala anna man sakhara halahum wato tana nuna duk wanda ya hore waɗannan dabbobi ko kuma ya hore mutane ga wasu mutane ma annahum sharikuna fil insaniya suna tarewa da su ga abin nan zama duka mutun ne wala kuma duk suna da hankali wa rubbama yakununa qawmin har ma yana yiwa bayin ko abin laboro ne sun hi karfi jisman ga jiki wa an fadu kuma wajen tunani sun hi tunani mai kyawu wa ma'a zalika sakharahumullahu lahu duk da haka wato Allah ya kore su ga waɗanda an ka aza sama gare su ashe wato wannan shi ɗaya ma ya isa aya a ce in Allah ya aiko manzo a ce manzon nan gaskiya ne wa ayatu ukhra tadullu ala ala wujudillah ga wata aya kuma wadda ke nuna war uh, samuwar ubangiji ci gaba qauluhu wa in min shay وما ننزله kuma dai babu wani abu. شيء كما illa inda na khaza'in muna da taskokinsa ba iyaka mun mun aje wa ma nazulu amma ba za mu saukar da shi gaba ɗaya ba illa bi qadarin ma'lum sai gurgudo ne ala hasbil misali gurgudon yadda zai zan amfani gare ku iz law nazala maratan wahida da an saukar da duk ruwa gaba ɗaya ko kuma ko wani abu an ka saukar da shi gaba ɗai to abin nan lamta na intifa hukun bi da ku yi amfani da shi zai buwaya fayuna zalu bi qadari maslatikum fihi saboda haka ana saukar da abin nan ko menene gwargwadon bukatar ku gwargwadon abin da an maslaha gare ku gare shi summa masala kayfiyati inzalil ashiyai ala qadaril hajati kuma ba Allah ya ce komai na saukar da shi gurgurdan bukata ba ga misali nan wa arsalna riyaha to wa arsalna riyaha lawaqiha mun ka saukar da kuma abin nan mun ka sako wato iskoki wato kullun iskoki cikin qur'ani in an yi musu jam'i to rahama ne in an ce rihu kawai azaba ne ni fiya azabun amma riyah kullun abin nan ko da yake iskoki ga Hausa kamar yadda wani yace wato da Hausa abin aljanu kenan <laughs> to wato iskoki lawaƙi waɗanda yake abin nan su iskokin nan wato su ke yin baye tsakanin itace domin kowane ice akwai namiji akwai mace akwai namiji akwai mace sai iska ta tauta ɗebi huren namiji ta kai ma mace in ba don haka nan ba macen ba za ta yi ciki ba balle ta haifi 'ya'yan itace wanda za ku ci kun da ko ai la ti bi quwwatin tubsiduha ba su da karhi wanda yake za ta bata 'ya'yan itace wa hiya kathiratu inda Allah kuma suna da yawa waɗannan iskoki wurin ubangiji wala yursalu illa ma yulqi ba a sako iskokin da karfi sai gwargwadon yadda zai zan wato za su ɗebi hure za sauki su kai ga kuren mata wa yadurru al-ashya'u bi qadari ragabati sannan bayan haka nan kuma komi ubangiji yana kokkugar da shi gwargwadon bukata wani ma ya sabo fi ya riyahi sahabu ga akwai abin da iska kuma ke amfani wajen abin nan yin baye din nan ruwan sama shi ma sai an sa wani iska ya doki wani iska sannan ruwa zai shigo iska guda bai hidda ruwa sai iskoki ga shidan fa na min sama'i hmm. mun ka saukar da ruwa daga sama ay ashabu girgije li annahu fi sama'il ardi wato domin cikin sama ta farko ne mun ka saukar da ma an ruwa fa azqaina ku mun ka shayar da ku ruwan nan salihan ya mun ka maishe shi ya dace ga ban ruwa wa ma anzalnahu jibalan ba mu saukar da shi duwatsu babbake babbake ba kuma kun fahimta ko yuka surbu ta wanda zai kare gidajen ku ya hulikum manafi'akum kuma ya ya halakar da abubuwan amfanin ku wa ma antu lahu bi khazin sannan kuma ruwan nan ko kun ka tsare shi ko kun ka ce a kawo kuna bukatar ku saboda haka ba ku ne masu tsarewa gare shi ba mu ne mun ka tsare ai laysat khaza'inuhu bi aydikum taskokin ruwan nan ba ga hannayen ku yake ba za fi ma tarawna wannan ga abin da yake kuna gani kenan wata husuna wanda yake kuna iya gani kuna iya lalaba ku ji fa ma balukum bima la tahsunu sauran abubuwan da ba ku gani fa wasan iyakarsu

don a hausawa da ba su da abin nan duk ciwon da ya ba su san kansa ba sai ce iskoki ne eh, ka gane ko eh, kamar likitoci su ko wanda ba su samu ba sai su ce ne ca <laughs> ne shi kenan <laughs> kun gane hmm. wa inna ku yi wa mitu wato Allah ya ce lalle mu ne ke rayarwa wa mitu ko mu ke kashewa kun san yadda ake rayarwa kun san yadda ake kashewa wannan ashe ke a cikin abubuwan da ba mu sani ba ayin eh, na dawir huma fi ajsamikum muna musanya wannan cikin jiki mu ɗebe wannan ta'rifuna huma kun san rayuwa kun san mutuwa wala tabsuna huma amma ya suke ba wanda ya sani illa bi ma sai dai alamu sun kawai in mun ga mutum na motsi mu ce yana da rai in mun ga yana dariya mu ce yana da farin ciki in mun ga yana kuka hawaye sun ga mu ce bakin ciki yake yi amma yaya bakin cikin yake baka sani ba wa nahnu alwarisun mu ne masu gadon kuma komi ai albaquna komi zai mutu sai mu dai za mu za mu gade komi narisu jami'al khalqi za mu gade dukan halittu summa innal hayata wal mamata lam yatruka lam yutruka bila qaidin sannan ita rayuwar da mutuwar ba cewa an kai haka an ka sake su fada inda sun ga dama ba akwai kaidi kamar yadda za ya faɗi wala kada alimna wala kada alimna al-mustaqdimina minkum wala kada alimna ولقد علمنا المستقدمين منكم الله يتي من سن yake za su fara mutuwa daga cikin ku ay man tuqaddamu min al-khaliq min ladun adam tun daga zamanin adam kun ga shi adam da ƴaƴansa da jikokinsa da wani wani bayan wani ha an ka kawo gare mu bayan mu kuma ga munan wani bayan wani kun ga shi da an yo gaba ɗai ya za mu zauna ko gida sai ya buwaye ka ƴaƴanka ma sai su kun hidda kai daga cikin gida wala qad alimna al-mutaakhirin ko mun san masu jinkiri ayyul mutaakhirina ila yawmil qiyamah har zuwa ranar kiyama wannan duk yana rubuce na farko ya ji jikoki ya ji jikoki ga anan da har zuwa karshe to ci gaba a mu ci gaba inna rabbaka wa inna rabbaka huwa wa inna rabaka wa yashurun kuma yadda al'amari yake ubangijinka shine ke tayar da mutane bayan duk wannan rayuwa wani bayan wani in sun mutu kuma shi ke tara su innahu hakimu Allah mai hikima ne ga aikin sa alimun masani ne bi khalqi ga halitta shi ay sifata al hikmata wal ilmi suhi biyu na hikima abinda hikima komi za a aza aza shi yadda ya dace shine hikima kuma abin da ilmi komi za a yi a yi shi bisa ga tsari an san yadda zai zai ba ba ga kaddarawa ba wato eh, kamila tani wato abin nan eh, hikima da ilmi sofi ne kamilai biyu eh, uh, you want to embrace Islam. Embracing Islam means you leave all your customary life to the laws of Allah. Whatever you do, you ask how is it permitted by Allah. Uh, if you say La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, that means you confess and you promise that you will follow these laws to the end of your life, and you are you are reward uh, will be paradise, and uh, you become in peace here in the world also. Uh, sarki a sai la ilaha illallah rasulullah you are muslim you go they will teach you uh, wato abin nan biyu ne cikakku ga Ubangiji. Wa min adallatihi ma khalqul insan daga cikin hikimar Ubangiji da ilimin sa kadibiyar da halitta mutum. waljan da yadda halitta aljani wa a athar bi qawli zuwa ga wannan yayi ishara da maganar shi wato kenan halittar mutum akwai hikima ciki kuma an yi shi da ilimi haka nan aljannu to ci gaba wala kal khalaqan والجان خلقناه من To, wala kada dal insana hakika mun halitta mutum Adam min salsalin wata daga, daga yunku, inin yabisin, daga laka busassa, yusma ulahu salsala, in an kwankwasa sai a ɗora jin sauti, sautun idza kira. Kun gani wato hikimar Ubangiji, ai rayuwa ta kusa ga laka wadda yake akwai ruwa ciki inda an ce laka da adda ruwa ciki hankalin mu hi ganewa na cewa an sa rayuwa to ba sa rayuwa lokacin da yake busashi lokacin da yake danye ba sai da zan in ka buga kana jin kwar kwar kwar kamar an an dafa min hama'in wato daga bakin yunku masnun wanda yayi wari ya buce sannan bayan haka nan ya zama mutum ay lam yuj'al hayatu fihi illa akhira marhalatin wato ba yi rayuwa ciki ba sai ƙarshen rayuwa ƙarshen hali bayan yana ɗanye ya zan mai laka sannan ya bushe sannan an kasa rai haisu kharaja inda ya fita an halil hayat daga halin rayuwa don da an sa lokacin da yake ɗanye ya yi kusa ga hankalin mu kun fahimta ko izil ya bisu su tin domin abin da ya bushe daga yumbu abu adu ya hi nisa mina at-tin daga laka a radabi ɗanye al-mutagayyir wanda ya canza wa ma'a dalika lam yaj'al insanan illa ba da an yabisa in an yabisa duk da haka ba sanya mutum mutum ba sai bayan lakar da an ka halitta shi da shi ta sai da zan danya eh, mai wari ta bushe sannan bayan haka nan zan mutum wa sara salsalan ya zama wanda yake in an kwankwasa za a kwal kamar tukunya wa hadha mimma mimma yuzidu al-aqila dahishatan wannan zai sa mai hankali ya ƙara ɗemuwa fi amrillahi ta'ala don da an ce ya samu rai lokacin da yake laka ya yi kusa ga hankali amma an ka bari sai da ya koma abin nan kamar an an maishe shi kasko ana kwankwasawa kwarkwarkwar sannan an ka sa rai ya yi nisa ga hankali to ci gaba wal janna sannan ko mun ka halitta aljanni shi kuma uban aljannu shine iblis khalaqnahu mun halitta shi min min qabl gabanin halitta adam ba daga laka ba min nari samu daga wuta wadda yake tana zahinta yana shiga ga kawahin jikin mutum kun gane ko min nari la dukhanul hawa da yake babu hayaki gare ta tanfudu fil masami wadda yake tana shiga cikin gabuban mutum wa an abi sali an ruwaito daga abu sali asamum narun wuta la dukhana da hawa dake bata da hayaki wa sawa'iqu takunu min has kuma daga gare ta na yake tsawa tsawo wakin nan da ake na na hadari daga irin wannan wuta ce wa hiya takunu baina samai wa baina wa baina al-hijab tana tsakanin sama da wani shamaki da Allah ya yi wa idza ahdasa Allahu amran in Allah ya fara wani abu ah, kharaqatil hijab sai ta abin nan ta ƙone wannan shamakin da an kai mata fahawat ila ma umirar a ta faɗo ga abin da an ka umarce ta ta ƙone shi hidatu lati tasma'una harqu zalika alhijab ta sauti wanda kuke ji lokacin da tsawa kai kagam to lokacin da take ce wannan shamaki ne Wata wannan shi a cikin littafai qultu nace wallahu alam la'allahu yaqsudul kabara kika karu bakila yana nuhin abin nan abin lantarki ba da an zakar halk kun fahimta ko domin lantarki ko gashi nan ko ina ba da an zakar halkal insani bayan halicci halittar mutumin dinin daga laka ba da halkil jani bayan halittar aljani min nari samu daga wannan wuta wanda yake tana ko ina cikin shamaki kuma sai in ta an tashi amfani da ita fito da kada kafiyata zalika ya faɗi yadda za a yi ake yin haka nan wa kaifa hasalatul adawatu bainal jinsayn kuma yadda kiyayya ta sabu an yi aljani da wannan wuta sannan an kai mutum da wannan eh, laka eh, sannan ita wutan nan kuma wani nau'in halitta ne tana nan tare da ko'ina cikin shamaki sai an tashi ta yi amfani a fidda ita kun fahimta ko? faƙala ya ce ga yadda ƙeya kuma ta shiga tsakanin waɗannan biyu walkur خالق بشرا من صلصال من حمل مسنون eh, kun gani idan mutum ya diba bai gani kama akwai wuta abin nan amma lantarki da nan ku diba saboda shi ka ɗauki abin nan telefon daga nan kai magana da amerika cikin ɗan lokaci guda ashe kenan duk abubuwan na nan haɗe wato ka ambata iz qala rabbuka lokacin da ubangijin ka ce lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun ni mai halitta mutun ne Allah ya ce wa mala'iku ni mai halitta abin nan mai halitta wani mutun ne wato kenan bashar halitta shi babu gashi ga jikinsa shine abin nan fata ga hili min salsalin daga laka busassa min hama'in wanda yake busassa nan ta fito daga laka masnun wanda uh, ta yi wari fa idza sawaituhu فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فإذا سويته إن تك هلت الشي شي متمنن wa nafkhata fihi min ruhi ni busa ruhi na cikin sa wato wani iska ne ubangiji ke halittawa ya sa ciki wato mala'iki ya hura fasara hayan ya zama mai rai wa ilafatu ruhi ilaihi tashrifan da anka jingina ruhi zuwa ga ubangiji yace ruhi wato dan girmamawa ne wato girmamawa ne ga adam kun ga shaytan ba halitta shi da ruhin ubangiji ba bai ce ruhi na ba eh, yana yiwa kana da bayi biyu kace wannan bawa na don girmama shi ba wai don ya kan ɗebo shi da gare ka ba kun fahimta ko wa bayanan li khalqi isa kuma wannan yayi bayani ga halitta isa alaihi salam shi ma an ce min ruhi ko fala farqa bayna ruhaihima saboda ka babu bambanci tsakanin ruhin adama da ruhin isa alaihi salam wa ruhu baqi bani adam sauran arwahun irin namu kuma duk haka ne mun fahimta ko don komai an ce min ruhina ashe kenan da adam da isa da sauran mu duka ko da na abin nan na arna duk ruhin ubangiji ne wa inna masharafu fin nubuwa wannan inda daraja take wanda an mai suwa annabi kun fahimta ko ko kuma an ka bashi ikon shi ibada wa qad sharakahuma fihi ma ghayruhuma wa ta abinnan wanin abinnan wanin wanin Isa da wanin Adam sun yi tarewa da abin nan Adam da Isa ga abin nan ga zama ruhi kun fahimta ko to ana ne wa musa jidin Allah yace inna halitta wannan halitta na saruhi na gare shi ku faɗi gare shi kuna masu sujuda sujuda tahiyyatin wato sujuda ta gaisuwa bil inhina da dukawa aw sujuda haqiqi ko ku adabo shi ƙasa domin abinda ake ce ma ibada kai abinda Allah ya ce kun fahimta ko wa kana ja'izan domin wato baka cewa wannan sujuda haram ce ta halatta bi amrin min Allah domin umarni ne daga Allah wa adamu qablahu ko wa adamu eh, wa adam eh, qibalahu tashrifan lahu kuma adam wato an kace ayi abin shine alqibral alqibla sujuda kamar yanzu yadda muke yin sujuda zuwa ga Ka'aba shi eh, wato adam nan ya zan alqibla wannan sujuda amma asalin sujuda ta Allah ce Allah an kawa domin shi yayi umarni da ayi kun fahimta ko an kasa adam don ya zan alqibla don ya zan daukakawa gare shi فسجد الملائكة كلهم أجمعون فسجد الملائكة كلهم أجمعون فسجد الملائكة سي ملائكة سنك سجودا كلهم أجمعون دكان سجبات أي دك سنك سجودا domin suna bin umarnin Allah ba su saba masa illa iblis illa iblis Illa iblisa sai dai iblis سيد إبليس wato abin nan huwa abul shi ya haihi aljannu kamar yadda adam ya haihi mutane kana bayan mala'ika a wannan lokaci yana raye cikin mala'iku wato saboda haka umarnin da an kai shi ma ya shiga aba an yakuna masajidin ya zan cikin masu sujuda don mi قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع to ku dibi hankulin ubangiji wato ba shi kamawa nan da nan sai akan hujja kun ga yana irin murtsike shi wannan lokaci amma sai kala yace ya iblisu malaka Allah ta kona ma sajidin me yasa ne ka baka zan cikin masu sujuda ba قال قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من ce من حمأ مسنون قال واتو سي ان شيطان يتي ina yin sujuda ba ai layan yan li an asjuda bai kamata yin sujuda li basharin ga mutum wanda yake ko gashi baya da jiki na ko wato abin nan hu min salsani ka halitta shi daga abin nan busasshen yunku min hama'in kuma daga wanda yake laka masunu da mai wari ta bushe sannan ka halitta shi cikin wannan hali ya zan yi mai sujuda ne ko an yi da wuta kun gane to kala qala khuruj minna fa innaka rajim qala faharij minha sai Allah ya ce masa to ka hita daga aljanna ai abinna min aljannati ilqa fi fi jawab shart muqaddar wato ai fa haisu asaita inda kai sako cikin aljanna wa takabbarta kai girman kai fa kharuj min haka hita daga gareta fa innaka rajim kai an kore ka daga rahmar ubangiji wa inna alayka la عليك اللعنة إلى يوم الدين كما أقول أنا الله أكانك إلى يوم الدين هذا غرانا سكمكو وهو يوم الدين شيني رانا سكمكو آخر اللعنة شيني واتو اللعنة تاتي بحر كان لأنه آخر تكاليه دمي شيني كارشان أتي يواني يوتا إبادة kun ga ibada ba ta karewa ko mutum ya mutu domin in mutum yanzu ga wannan muna yi in an mutu kuma za a tambayi mutum wane ne ubangijin ka mine ne addinin ka ne ne abin nan kun wannan duk aiki ne haka nan kuma in an tashi sai a ce kuma a yi sujuda a yi sujuda wanda bai saba da sujuda ba sai bai ya kangare <laughs> kun fahimta ko eh, abin nan wato bayan haka nan sannan a raba abin nan waɗannan su shiga aljanna kuma wurin siradi Uh, wannan da haske sai bayan su an fara tafiya da haske sai munafiku na waɗanda sun ka bayyana uh, imani kuma sai hasken su ya bice saboda haka sauran musulmi kuma abin har annaba suna jin tsoro suna ta rabbana atamim lana nurana wato sai mutum ya shiga cikin aljanna sannan ya amince Allah sauƙaƙe to <laughs> to ci gaba kana rabbi fa anzirni ila yawmi yub'athun wato da yaji an ce wato har ranar sakamako akwai la'ana akan shi wato kenan duk mai ibada kenan in ya gama zai ce Allah la'anin shaytan sai ya ce to ya ubangiji fa anzini ila mi basuna kayi min jinkiri har zuwa ranar da ake tayar da su la'anan nan da suke yi min ni kuma in rama eh shine abin nan eh annas yi kusa da ko wato ran eh, ya kasu da Allah ya mutu abadan yana nufin kenan har ya mutu kada ya mutu kenan har zuwa tashin kiyama li'annahu idza umhila ila yawmil ba'th domin an kai mai jinkiri har zuwa ranar tashin kiyama alladhi huwa waqtu nafqati thaniya shine lokacin busa ta biyu la ya mutu kenan ba zai mutu ba da dalika. linki da maut dan mutuwa ta yanke daga ran nan min shine nafatul ula daga busa ta farko kowa zai mutu shi in bai mutu a wannan lokaci ba wato lokacin da an kai ta biyu ba zai mutu ba kenan fa alima annahu idza umhila ila yawmil ba'd saboda ka shaytan kun ga yana da ilimi ya sani kenan yan kai mai jinkiri har zuwa ranar busawa wato umhila illa abada ai mai jinkiri kenan har abada kun kun fahimta ko ba zai mutu ba to fa ajaba kun ga kenan abin nan ilimi in Allah bai shiryar da mutum gare shi ba sai ya zan sanadin halaka gare shi to fa ajabahu ilai sai Allah ya yi mai jawabi yace qala qala fa innaka min al-munzirin ila yawmil waqtil ma'lum qala sai Allah yace masa fa innaka min al-munzirin kai kana cikin wanda aka wa jinkiri ila yawmil waqtil ma'lum har zuwa ranar yini sananne shine lokacin busawa ta farko

ina rantsuwa da batarwar da ka yi min la uzayyana lahum fil lalle zan zan kawata musu kahirci cikin ƙasa wato da yin zunubi wala ugu yadda wallahi sai na halakar da su ajma'ina gaba ɗai wala sadi wa an yugu yahum ko sun mastasna man urafa annahu la la yasadi an yugu yahum sannan ya shi ma kansa ya san akwai wasu wanda bai iya batarwa ya toge su ga sunan eh. Eh. lokacin da suke wannan da Allah eh. shi bai san akwai azaba ba ya sani amma kuma ba sa mai jin tsoronta ba ka gane hmm. ba ka ga wani na kashe kai ne ba in ya san abin da abba mutuwa yana yi ka gani gani yake kamar ya buta ya huta kada ya kunya qala ta'ala ko illa ibadaka wato sai bayanka minhum daga cikin 'ya'yan adam al-mukhlasin waɗanda an ka tsarkake ko kuma al-mukhlasin waɗanda yake masu tsarkakewa imani alladhina eh, hasaltahum min habaili waɗanda ka katsar da su daga abin nan daga tarukana su kan bai eh, tsamar da su abinda an maganin shaidan guda ne kabi abinda shari'a ta ce shi dai an maganin sa bayan shi baya da wani magani wato ya san akwai su bayan Allah bai wadanda bai ima eh to ci gaba wala zafirabun alayya mustaqim inna ibadi inna ibadi laysa lak alayhim الضال إلا من اتبعك من الغاوين قال تعالى الله يتي هذا صراط مستقيم كما الله يتي غونغا wannan shi a gaskiya wato wannan shi a hanya ta wadda tatta, wanda ya bi hanya ta wato shedan bai yi masa isharatu ila anna al-iman bil wahdaniyya wato ishara ne zuwa ga mutum yi imani Allah shi ɗaya yake bauta ma wal amal bi muqtalahu sannan yayi aiki kamar yadda wahadaniya ta hukunta huwa sirat shine hanya allazi la yu'aridu shaytan wanda ke shaytan ba zai ba zai ba zai eh, gitta mata ba alaman yimsuku bi ga wanda ya rike hanyar din wa fihi najatu min haba'il shaytan kuma wanda ya bi wannan hanya ya tsira daga tarukan shaytan qala ta'ala kuma qala Allah ta'ala kuma Allah yake inna ibadi laysa laka alayhim sultanu ya shaytan bayina masu bin hanya ta masu imani laysa laka alaihim sultan baka da hujja akan su illa man ittabaka sai wanda ya bi ka min algawin daga cikin halakakku su dai ay alkafirin kafirai zahiru Hadil muhawara wato wannan kun ga magana ce tsakanin Allah da da shaytan بين الله iblis ya katali يقتلي ان ta تعالى ma'ahu bi ghairi wasda Allah ya magana da shi ba da wasda komai ba kun gani ashe kenan magana da ubangiji sai in ya ta ya duhi imani da ita وأن وإن قيل إن مكالمة الله تعالى بغير واسطة من أعظم المناصب إن أنك تي to ai magana da Allah babu wata daraja tsakani ita adga daraja ko wa sharafin maratib ita ce mai daukar darajoji fa kaifa yuqal husuluhu li rasul ah, kafara to ya za a yi kuma Allah shi magana da ah, kan kafin rai shaytan wal jawabu anna mukalamatullahi inma takunu mansiban aliyan wato magana da Allah daraja ce madaukakiya idza kana ala sabilil ikram in yazan wajen girmamawa ne wal idami don a girma wanda an kawa wa ma idza kana ala sabilil ihana amma yazan don walakantawa ne wa tarde da korewa daga rahama to ah, ah, fala ko ah, fala tamma zikir fala wato ba ta abin nan wato summa daban Eh, wato na auna abin nan fala ba ta zama girmamawa kamar a dauki barawo yana daure akai masarki ya ganshi ya ce kai ne kai kaza ce ran kashi dade na tuba kun ga <laughs> ba dai yake da abin nan ba mm ma zakar marja eh, eh. da wannan magana an ce malami ya fi eh domin a shaidan lallashi yake yi muku malami shi ko sai ya ta muku magana yadda kuke tsammanin gaskiya ne ya yayo nan ya yayo nan wanda mai hishara eh yace suna mai hishara eh shaidan sai ya tabi <laughs> ya yi tabin sa ya huta ثم ذكر مرجع اتباع الشيطان فقال سنة يا امبتي مكومر مبيان شيطان يتي وان جهنم وان جهنم لموعدهم to kuma mabiyanka daga cikinsu wato jahannama ita ce makomarsu ajma'ina gaba ɗaya ai manitta baka wanda ya bika ya iblisu ma aka tare da kai wato duka cikin wuta jahannama ita ce makomarku ehin amma nan hmm. makoman ah, waɗanda suka bi shaidan To ita jahannama tana da دا bakwai ko kuma abin أبنا bakwai. بقوي likulli babin minhum ga kowane abin nan kofa daga cikinta daga cikin mutane akwai juz'un wato yanki rabo makasumu wanda an raba ga wannan dabaka ai awwal albaqi jahannam farkon dabaka ta farko ita ake cewa jahannama wato wanda yake mu'minai za su tsaya nan sannan la zake binta sannan hudama na bi summa sa'ir sannan sa'ir na bi summa saqar summa jahim sannan jahim summa alhawiya wannan ita ce ta karshe wali kulli dirkatin qaumun ga kowane daraja zuwa kasa ita ke ce madirka daraja zuwa sama ita ke ce madaraja saboda ka ga aljanna adda daraj duraj amma uh, wuta dirak gare ta wanda yayi kasa yi azaba wato ga kowace dirka akwai mutane yasku na wanda ke zama wal ma'ana Ah, Allahu yujzi'u atba iblisa yujzi'u ko yujzi'u asba ah, ah, abla atba iblisa sab'ata ajza'in wato zai kasanya su kashi abin na kashi bakwai li'anna maratib al-kufri mukhtalifa domin darajojin kafirci ya saba ma juna qala da dhahhak ya ce fi dirkatil ula ahlut tauhidi wato mutanen tauhidi muminnai waɗanda sun ka shiga wuta su za su tsaya ga abin nan dirka ta farko eh, eh ɗan masu dan kalmin sabo allazina dakhalu nar wa sun ka shiga wuta yu'azzabuna fi azabi musu azaba bi qadari dhunubin gurgudun dhunubin su summa yakhrujuna min asanin su ita daga wuta su koma aljanna wa fi thaniya ga ta biyu annasara ko ga ke bin su wa fi salisa alyahud yahudawa wa fi rabi'a asabi'una sabiuna masu bauta mala'iku domin sun iya hutu tsanin kahirci ah, wa fil khamisa al majus masu bauta mauta iranawa eh, wa wa fi wa fi sadisa ahlus shirki mutanen kahirci masu bauta ma gumaka eh, wa fi sabi'a al munafiqun ya ambaci abin da ke muƙabala ga mabiya iblis wato waɗanda suwa ne ke muƙabala da iblis muminan ƙwarai wa humul ah, muttafiquna ko وهم المتفقون الذين امتثلوا امر الله كاي متقون ne ba mutafiquna ba muttaquna ne sune muttaqun alladhina imtasalu amra Allah wadanda yake sun bi umar الله umarnin ubangiji wa wa wahiyahu kuma sun nisanci abubuwan da Allah ya hana waje za mai kuma ya ambaci sakamakon su wa kala ya ce innal muttaqina eh. wajen wutan nan eh. wajen maganan wuta din nan eh. ana ce in mutum ya shiga kamar misali ya shiga hawa na biyu an ce kuma ana yi kamar jiya da yana wani irin kasa haka ainihin wutan duka sai ya shiga ne ko kuwa wato wanda ke ta kasa wato sai ya ta sauka ya ta sauka har kasa eh aljanna eh tana da daraja ta zuwa sama firdausu ita a ala ita ta annabi yake in za ka roƙo kai roƙi firdausu al'ala domin in ka roƙi in za ka roƙo kan roƙi a bani a bani fan goma kaga sai a ce ga naira a huta <laughs> kaga amma in ka roƙi naira za a ce ba a bashi ku bashi abin nan ku bashi kwabo ka gane don haka annabi yake in za ku roƙi aljanna ku roƙi alfirdaus al'ala wanda yake can annabawa suke eh, eh. Hmm. wato da yawa mutane na ce arnan ƙasar nan majusu ba majusu ba majusu masu bauta ma wuta su ne mutanen iran farisa gabanin musulunci Eh, farisa gabanin musulunci wato wuta suke bauta ma wato su suna cewa Allah biyu ne akwai Allahn za musiba akwai Allahn rahama Allah rahama haske gare shi don haka suke hura wuta wai su yi dilala da haske nan zuwa ga wancan Allah ilahun nuru wa ilahun zulma Eh, eh, Allah haske da Allah duhu eh, saboda kana jin ana cewa lokacin da an kaifi annabi wato wuta sawata sawata sunan gari ne inda babban abin nan gunki yake na wuta wato shekara mai tamba taba mutuwa ba ana tsaronta radda an kaifi annabi sai ta yi dip eh an sa an gara buhairatu eh? To innal muttaqina waɗanda yake masu tsoron Allah fi jannatin suna cikin gidajen aljanna wa uyunin da mare mare ta jirifiya suna gudana ciki wa yuqalu lahum sannan a ce musu wadukulwa bi salamin ku shiga cikin aljanna da aminci ai salimina kuna masu aminci min kulli makhufin ga dukan tsoro aw ma assalamu tare da aminci ai sallim ko wato ku ce ku shiga da cewa assalamu alaikum wadukulu ku shiga aminina kuna amintattu min kulli fazin babu ko wani tsoro eh, wato sallimu wadukulu ku yi sallama ku shiga aminina kuna amintacci min kulli fazin ga dukan tsoro wa min zawali hadha na'im kuma kun amince wannan ni'ima ba za ta gushe ba har abada to ci gaba wa nazana To kuma lokacin da mutane za su shiga aljanna akwai masu kiyayya nan duniya wannan ya doki wannan wannan ya yi ne hasada da wane ne in Allah ya su da shiga aljanna duk sai a ɗebe musu wannan kiyayya mun ka ɗebe ma fi su duniya abinda cikin zukatansu min gillin na hikidi ai kamin wanda abuwa fi su duniya cikin zukatansu wa kullu khisalin dukan halaye waɗanda yake ba su da kyawu mutum bai shiga aljanna face an wanke shi daga gare su eh, ya ba jewa ruya domin jewa kullun wata abin kana je mu wani dan ka ga tare ma abin da kake son ka samu kun wanda ko don haka kuke ganin malamai malamai suke wa hasada yan abin nan ma'azka da ma'azka suke hasada marina da marina kowa da nashi iri da abin nan ba wanda ya shiga gonan wani hata masu kasar da yan abokan kasar wato an ruwaito annal mu'minin ah, yuqafuna ala babil jannati an ruwaito cewa in mu'minai sun ka tafi za su shiga aljanna sai a tsaishe su ga kofar aljanna waqafatan dan tsayi wai ba ba'duhu bin balin sai a ce kowa ya rama abin da wani yayi masa sun mayu bihim ila bayan sun ko wannan ya mari wannan wannan ya shuri wannan sannan ba kana ce to su ga aljanna wa qanna qallahu qulubuhum min al-gilli al-hali Allah ya tsarkake abin da zukatan su daga gilli wal gishi da gishi wal hikidi wannan shine amfanin haddi kun ga duk yadda kai ai mutun yayi ma abin nan an kai masa haddi kaga sai ka ɗebe eh, to ci gaba ikhwanan hmm? min su durin wato su koma yan uwa ala surin mutakabilin lokacin da suke cikin aljanna kuma sai su zauna akan gadaje suna fuskantar juna wato ba wani bai ba wani keya domin li al asirati bin domin gadajen sai su dorige waya da su kowa na kallon fuskar wani la ya masun fiya nasabu la ya fiya nasabu la ya masu fi anasabun wata wahala ba za ta ko shafe su ba balle ta taba su wa ma hu min habibun kharijin ba su zan waɗanda ake fitarwa har abada daga cikin aljanna to ci gaba To, sun ma bada an zakar wasu masiri ahalin nari wa ahal janna bayan ambaci makomar ‘yan wuta da ‘yan aljanna. wa ma yuragibu anil ula da abinda yake na abin nan da abinda ke tsoratar da mutum ga ga wuta wa ma yuragibu fi tsan da abinda ke kwadaitar da mutum ga ta biyu amara ta'ala rasulahu an yi an nasa. Allah ya umarci annabi ya fuskanci mutane da wa'azi wa yukhbiruhum an rabbihim shi basu labarin halin ubangijinsu li yazida targibu fi talbiyati da'awati don ya ƙara li yazida targibu don ya kara kwadaitarwa ga karba ma kiransa watan firi an mukhalafati kuma da nisantar da mutane daga saba ma Allah fa qala yace nabi ibadi anni ka ka faɗa ma laraba abin nan ka faɗa ma mutane bayi na labari na nabihum anni wato ka ba su labari da wato hali na ana al-gafurur da ni ne mai yawan gafara ga mu'minai ar Rahimu kuma ni ne mai tausayi gare su ba su labari don su ƙara kwaɗai zuwa gare ni ga karba eh wa anna azabi wa anna azabi huwa al'azabul kuma ka basu labarin anna azabi wato azaba ta ga masu sabo kuwan azabu shine azaba al'alim mai radadi